yauwa daidai an yi to sallar magariba na'am na je haka in ga motoci sun dawo akwai wani takalmin soso da zan dauko na je na dawo ban ma bude shagon ba yau annan fara'i suka faɗo cikin gari wani motoci kenan suka dawo motocinmu da suka je yan tumaki na'am wake da suka je cin kasuwa yauwa kasan kai ranar juma'a ba su dawo ba jiyan ma me ya hana su dawo wato to wannan matsalar ta hanya wa'annan barayin da suka zantar hanya shi ne aka ce to kada a taho nan tun da sun kwanta ma hanya na'am to shi ne da aka ce kada a taho nan sai suka kwana dan motsa da safe za a taho to a ce har yanzu sun kwana kan hanya sun yi gini ma da hanya sun kawo wasu itace sun san shi ne da aka dawo nan suna da masu su a kai ta dai a riga da su aka samu aka kore su suka dan buta mutanen da suka yamma aka tsaraka su suka kare yamma sannan mutanen suka samu suka wuce aka rako su suka taho su wane ne masu rakiya 'yan kasuwai yan kasuwai masu motoci yana mai da zini eh ka ce suna da masu rakiyar su eh sojoji ne na'am su suka raka su kenan daga dan musa suka da su gida eh daga dan musa zauna mai tafi ba na'am to a sai bayan sun tara sun kora su sun yi yamman nan daga can sai suka sake tattaruwa kaddan motocin za su iso nan gari wasu an fara tafke kaya wasu ma ba a tafke ba kawai ga su sun haɗo garin ai ka gama dole kowa ya ruga lokacin sojoji sun koma kenan sojojin sun sun kalan mutane sun kawo su nan sun koma to banda sojojin babu 'yan sanda ko kuma 'yan wa'annan 'yan community watch din da ke aiki nan garin domin kariya akwai wata mota da aka baro baya manta ya kare 'yan siwa din da su suka koma wurin mota amma dai ba 'yan sanda na'am to da ta koma wurin mota ba su ma kai ga dawowa ba sai wannan halda da na barayi dukkan mutane kagawa ba zai tsaya kaga kowa ya kama gudu to da suka zo suka kama halda halda suka kama halda halda kowa ruga daga nan aka zo muta kawai sai a harbi wajen tankin ta a banka mata wuta in aka zo garin hakka su ma haka sai a banka mata wuta an ɗan samo ɗan mai wanda ake rikowa saboda wurin hita shi ne ina ganin suke ɗauka hai a watsa mota hai ta cinye ba ɗaya sun kanka ba ɗaya duk da kayan ta cinye sannan sai shaguna kuma akwai wa'anda kawai da an watsa musu mai ni kawai an banka wuta sun cinye musu da wasu ma duk ginin bulo da bulo ne amma bangon ya za a ga yawar da wuta yanzu mota wajen nawa suka kona muku mota ina ga za ta kai mota tara ɗaya takwas zai su yi ta kame manta dai akwai ɗaya wadda na da an ce ita ba ko ne ta ba ita ma dai wani lungu ne mai ita ta Lafiya Shaguna fa? Shago. Na'am. domin Allah shagon da ke kai bakin kasuwan nan kafin shi da wanda ake sai da wani abu da wanda ba a sai da wani abu su sai dai Allah safa amma tsakani da Allah suna da yawa ta su kilguwa dai da sauri dai shaguna ne saboda shago ko aji aji ake yi ka ga an sare shi wani an sa mai wuta wani kuma an ɗauki abin da ke to bayan kone-konen akwai eh, rayuka da aka rasa ko kuma mutanen da suka jikkata sosai akwai mutum biyu wanda aka halba akwai mutum tara wanda aka kashi wasu wanda aka samu wuta daka ban fahimci sama wuta daka ba eh, wanda aka banka masu wuta daka suna cikin ɗakunansu waɗanda aka halba mutum tara eh. Waɗanda suka jikata fa Waɗanda suka jikata akwai mutum uku su suna ina yanzu suna nan mai ba ba sa mai sa raunin nasu bai yi tsananin da sai an kai su asibiti ba kenan ba wannan an halwai ga ciki tun ga nan ga psychology ma wanda aka halwa ga kai da kusi ne haka to amma kuma ka ce ba a kai su asibiti ba ga zuwa yanzu gashi kusan karfe daya na rana eh a yadda da su can babban asibiti ba suna nan asibiti ba eh, dai na man da mai da zina a kai su asibitin gyara musu amma dai na na basu suna magana za a zo a samu a hidda su can kankara a hidda su a kai da su ka zama. don saboda wannan wanda aka halba nan wajen kutolo kuma na na gaba ma hidda kuma su wanda shi ma ta buga nan wajen ciki wanda ta buga yanan gaba yanzu tun daga goshin magarba da suka fara wannan barna har sai da suka kai kusan wani lokaci kafin suka fice karfe sha biyu da wasu yan mintuna suna cikin garin yaya aka yi suka fita su dan karan kansu ne suka fita koko jami'an tsaro ne suka zo Allah dan karan kansu suka fita ba jami'an tsaro suka zo ba to ku ba ku gayyato jami'an tsaro bane ba lokacin tunda sun zo kuma sun koma ba da dadewa ba sojojin da suka koma can ka gane can sai wasu suka fara kai masa hari can hari ke nan ba su yi ba ok su barayin suka kai masa sojojin hari eh, ai ka ga sun raba hankalin na'am kaga ba za su yi sanya abin da ya ja da ba su zo ba su 'yan community watch da suka je tsaron wannan mota sun dawo da ita sun iso da ita nan kam ɗin sojoji nan aka tsaya da ita tunda ita ma kanta sai Allah ya hana da tun da ta iso nan gari ka ga da an kone akwai camp sojoji ne a nan mai dabinan koko camp ɗin da ke dan musa akwai camp ɗin sojoji na can ne a nan kusa da garin mai dabinan a kusa da garin mai dabinan ma dai gaskiya ba su da ya zo garin nan ko daya tunda da sun zo ne ba za ta yawa haka to yanzu bayan wasu jami'an tsaron mu dai da haka nan ba su zo ba ga zuwa yau da safe ba su zo ba har ma yau da safe ma da rana Allah so da safen ma da rana kuma sun kai da mutane za su kai ana magana sama da mutum hamsin wa'anda barayin suka tafi da su wa'anda suka tallaba suka ce gaskiya sun kuma mutum hamsin wa'anne gidan za ka mutum biyar banda dabbobi da suka ɗiba da su wannan dawoyin mutane da taki ake bayan kashe-kashen da suka yi da kone-kone sun kuma ɗibi kayayyaki ɗibi kayayyaki yadda ba ka tsammani saboda kafin shagon da ke kai sai da aka sami an sa masu ta wani ba a sami wani sai ki ba ah. yanzu na ga za su ɗaukan man buhun dawa zai kai biyar dan ni dai gaskiya ko siya ma ba su rage a gidanka wallahi subhanallah kuma nan shagon an kwashe da dan tunikin da ne dama dai da yake ba a yi sallar isha'i ba ban fi da kan ma kauda shi ba kawai da dai na tura ina sauri in ce sallah sallar magarba kenan sai eh, sallar magarba yanzu wannan harin kusan shi ne na nawa akan wannan gari naku akan wannan garin eh to gaskiya dai harin nan zai kai na biyar kenan amma dai a yi kasashe kamar wannan ba a kamar wannan ba gaskiya tun da kaga ko na jiyan da bisa hanyar da aka fara can sun kofina wata mota daya sannan can kaga da kakama an yi wani wanda sun kashe mutane sun kona wata mota akalla shi ma wancan da aka kaga mutum zai kai wajen goma ne ina ga wanda da suka kashe ta yanzu wani hali mutanen wannan gari na kuna na medavino suke ciki to to yanzu dai kam gaskiya dai ga dai mutane na kawo saboda ai kaga yanzu ko sati zai zo to mi zai hidda mutane kin kasa za a teku inda a yawan ma wa'annan motocin wallahi tallahi motocin da ake cika wanda ake musu sun yi kaɗan to balle yanzu a ce sun zama mota uku yanzu mota uku kawai ta rage muku a garin ku mota uku ta rage kuma su motocin dama akwai kura ɗaya ita ma ta tufan hudu su motocin dama na 'yan garin ku ne kenan kuma ba su fita sai ranar da za su tafi kasuwa dole sai ranar da za a yi ta kasuwa fita saboda wallahi wani lokacin ana iya tashi a waye gari saman da za a je mai da za a hita sai dai in wani mai mota na da ga tanki ya taimaka ma da maka to ya kuke yi da laluran wa'anda ba su da lafiya to ma in an samu irin wa'annan sai dai a samu abin da aka ba ma'aikata su da ta, a hita sunan ya turuwa a kai ta ya turuwa a musu yan gina shi nan ya su dawo amma ba sai an ba da kuɗi. Eh, wa'anne kuɗi kamar yaya to ai kamar wani lokacin za su ce ba su da mai sai an sai masa mai ko kuma a haɗa a ce kaza za a bada za a raka su a hidda in kuma wani lokacin yan siyon na nan su ma suna da dama sai su zo su raka mutu da za su hidda mara lahiya su yan watch kenan eh watch kenan su suna cewa sai an zuba musu mai ko kuma sai an biya kuɗi kuma ana zuba musu mai na'am amma dai ba kamar na wa'ancan sojoji ba da za su ce da mota su sojoji duk eh, lokacin da za su su sojoji duk lokacin da za a yi wannan bukata sai sun ce a zuba musu mai kuma a ba su kuɗi kenan kuma ana ana dan hadawa a zuba masa mai in za a yi wannan ciki da za a yi to idan za a juma'a in za a yan tamaki in za a tankara haka in za a yan tamaki haka ke zuba masa mai amma ba wai duka ba ana dai samun abin da ake hada ana ba da na'am na'am ta yanzu wani kira ke gare ka zuwa ga gwamnatin jihar katsina da kuma ta tarayya akan wannan hali da kuke ciki to wannan kan muna da shi gaskiya sosai saboda muna son ta taimaka mama akan hakan saboda abin nan da ya riga ya kai inda ya kai yanzu ka ga mutanen da ke sai ma kawai ba mu sanya za a mai da akalla mutum nawa aka ce aka ɗauke muku mutanen nan tsakani da Allah ni dai ban tsaya na lissafi ta ba amma dai ana lissafa wanda aka ce da shi ya yi hamsin. Na'am. Saboda akwai wani gidan za ka ji uku wani gidan har biyar ma wani gidan biyu wani gidan kuma ɗaya. Amma akwai gidajen da ke da hudu wasu na da biyar.